haɗuwa a wannan lokaci mai albarka tsakanin magariba zuwa isha wanda yau shine goma ga watan rajab wato watan bakwai hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1441 daidai wanda ya zo daidai da biyar ga watan uku ko daga shekara ta 2020 daidai miladiyya yau ne muke karatun wannan littafi mai albarka minhajul muslim wanda yake magana akan aƙida da ladubba da mu'amala da ibada har yanzu muna cikin babi na farko wanda yake magana akan aqida wanda muna fasali na goma sha hudu wanda yake bayani akan tawassuli neman tsanantuwa neman kusanci zuwa ga allah maɗaukakin sarki wanda muka yi bayani cewa kafin a samu tawassuli ya cika dole a samu wanda zai yi tawassulin sannan a samu aikin da za a yi tawassuli da shi sannan kuma wanda za a yi tawassulin gare shi shine Allah maɗaukakin sarki to mun karanto ayoyi da malam ya kawo mana a cikin alkur'ani da kuma hadisai wanda mun karanta na ɗaya mun karanta namba na biyu daga cikin hadisan mun tsaya akan namba na biyu a ƙarshe akwai hadisin da malam ya kawo mana ah, hadisi da malin ya kawo a kan shi za mu tashi wanda mun karanta shi a gurguje sai lokaci ya yi shi ne hadisi na kusa da na ƙarshe inda wani bawan allah ya roƙi allah maɗaukakin sarki da wasu sunaye sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hakika ya roƙi allah maɗaukakin sarki da wasu sunaye manya-manya to ina ga kaman a nan ne za mu tashi insha allahu shine malaye yake cewa bismillahir rahmanir rahim shine hadisi na ƙarshe kenan a namba na biyu wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama da faɗin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin wannan hadisi mai albarka wanda imamu turmuzi ya fitar da shi ya ce laƙat sa'ala haza bismillahil a'azam haƙiƙa wannan bawan Allah ya kira Allah maɗaukakin sarki ya roƙe shi da sunayen shi mafi girma Allari wa'inda ko wanda masu ila bihi Allah maɗaukakin sarki ba za ka roƙe shi da wannan sunayen ba illa aƙa face ya baka abin da kake roƙo wama du'iya bihi illa ajaba kuma baka yi addu'a da wannan sunayen ba face sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓa maka wannan addu'a wannan hadisi imamu turmuzi ya fitar da shi to akwai hadisai da yawa wanda annabi sallallahu alaihi ya yi wannan maganar asalin hadisin uh, uh, Anas bin Malik yake cewa muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani mutumi yi addu'a yana addu'a sai ya ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki a ruwaya na farko ya ambaci ya hayyu ya qayyum wannan sunayen ya hayyu ya qayyum wannan sunaye ne na Allah maɗaukakin sarki manya manya sunan Allah ne da siffan Allah maɗaukakin sarki sunaye ne na Allah maɗaukakin sarki kuma siffan shi ne to wannan bawan Allah sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a cikin addu'an shi ya ce ya hayyu ya qayyu ya kai rayayye ya kai wanda kake tsaye da ayyukan bayi da lura da bayinka to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habban da suke tare da shi hakika wannan bawan Allah ya kira Allah maɗaukakin sarki da sunaye mafi girma to wasu malamai sai suka ce al-ismul a'zam shine ya hayyu ya ko alhayyul kayyum wannan Allah madaukakin sarki yana so ka kira shi da wannan suna kamar yadda ya zo a cikin ayatul kursi ko na'am sai hadisi na biyu kuma shi ma wani bawan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai sai ya zo yana addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yana kiran ya zal jalali wal ikram ya ahdu samad allazi lam yalid wa lam yulad yace ya kai ma'abocin girma da ɗaukaka ya kai wanda ba a haife ka ba kuma baka haifa ba sai kira Allah maɗaukakin sarki da wannan sunayen yace shine as-samad wanda ake nufin shi da biyan bukata al ahdu samad shi kadai wanda ake nufin shi da biyan bukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karin irin wannan magana ya ce haƙiƙa wannan ya kira sunan Allah madaukakin sarki mafiya girma wanda in Allah aka kira shi da wannan sunan yana karɓawa in ka roƙe shi da shi a cikin addu'a yana amsawa to ashe wannan ya nuna mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ashe Allah yana da wasu sunaye kyawawa wato a dinga roƙon shi da su kaga tsarkake Allah ne al-ahadu Allah kai ne makaɗaici as-samad wanda kai kadai ke iya biyan bukata kuma kai kaɗai kadai ne ake tunkaran ka da bukata ka biya lam yalid wa lam yulad baka haifa ba kuma ba a haife ka ba kaga tsarkakewa kenan to kaga wa'innan shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana yace hakika ya roki Allah da sunaye masu girma wanda in aka roki Allah madaukakin sarki da su yana bayarwa in ka sanya su a cikin addu'a Allah yana karban wannan addu'a to ashe ana yin tawassuli da sunayen Allah ana yin tawassuli da siffofin Allah maɗaukakin sarki wannan shine nau'in tawassuli guda ɗaya tawassulin yana da nau'uka kamar shida wanda in muka gama karanta wannan ayoyin insha Allah za mu lissafo su sai namba na uku malam yake cewa ma warada min tawassulil anbiya'i sannan akwai abin da aka rawaito mana na tawassalin annabawa da suka yi wa Allah maɗaukakin sarki ashe hatta annabawa da manzanni suna tawassuli suna neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar roƙon Allah da sunayensa tsarkake Allah madaukakin sarki nuna tauhidi ga Allah fil qur'anil karim wanda suka zo a cikin alqur'ani wa anna tawassulahum kuma lalle tawassalin su su annabawa da ainihin manzanni kana bi asma'ihi ta'ala ya kasance da sunayen Allah suke yi wasu fatihi da siffofin Allah maɗaukakin sarki wannan yake nuna mana ashe ba za ka kira sunan wani kai tawassuli da shi ba don a biya maka bukata ko mun matsayin shi ko da ko annabi ne ko da mala'ika ne ba za ka kira sunan shi don a biya maka bukata ba annabawa suna kiran sunayen Allah maɗaukakin sarki da siffofin Allah maɗaukakin sarki wa imani wal sannan suna yin tawassuli da imani da kuma aiki na kware wannan shi ma nau'i ne na tawassuli suna yin tawassuli da imani ya Allah mun yi imani gare ka ya Allah ka biya mana bukatun mu kaza kaza kaza to hatta imanin kaza kai tawassuli kai addu'a da shi ya Allah yi aiki kaza aikin kirki al'amalus salih aiki na kwarai in suka yi sai annabawa su kira Allah su roƙe shi da shi kai aiki na kwarai sai ka kira Allah ka roƙe shi da wannan ya Allah nayi kaza nayi kaza Allah ka biya mun bukata da wannan shine tawassuli to annabawa suna kiran sunayen Allah da sifofinsa suna tawassuli da imaninsu da suka yi da aiki na kwarai walam yakun bi ghairi zalika abadan annabawa ba sa yin tawassuli a wajen wannan har abada fa yusuf alaihi salam aka fara da annabi yusuf amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare shi qala fi tawassulihi ya faɗi a cikin tawassulin shi da yi ai in muka koma cikin surati yusuf tun yana karami dama ya gaya mu mahaifin shi ko inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ya, ya mahaifina na ga wasu taurari guda goma sha ɗaya da kuma rana da wata suna mun sujada har mahaifin shi yake cewa to wannan yana nuna wani abu ne zai same ka ya ce amma la taqsus ru'yaka ila ikhwatika fayakidu laka kaida kar ka gaya ma 'yan uwanka wannan ainihin mafarkin da kai ka ba su labari to a ƙarshe da abin da zai faru ya faru na aka jefa annabi yusuf a cikin rijiya matafiya suka tsince shi suka je gidan sarki suka sayar da shi har ya girma matar sarki ta neme shi ya ƙi har lokacin da aka kai annabi yusuf aka sanya shi a cikin prison har lokacin da mutane biyun da suke tare da shi suka fito annabi yusuf dama ya ba su labari sun yi mafarki sun tambaye shi ya ba su labari kai ga abin da zai faru da kai kai ma haka kuma dukkan su abin ya faru to sai sarki shi ma ya mafarki ya mafarki kowa ya kasa fassara wannan mafarkin sai wannan da ya zauna tare da annabi yusuf a cikin prison sai ya ce ma sarki ai ni zan iya nemo maka fassarar mafarkinka ka aike ni mana ce a wurin waye sai ce a wurin wani bawan allah haka ba shi dama ya je wurin annabi yusuf annabi yusuf ya fassara mafarki kuma abin ya faru kamar yadda ya ba da labari to da ƙarshe dai annabi yusuf ya fito kuma aka ba shi wani matsayi a garin to bayan nan 'yan uwan shi suka zo to a ƙarshe da ya ce a zo mushi da iyayen shi gabaki ɗaya da su da 'yan uwan baki ɗaya to shine yake faɗin wannan magana yake cewa rabbi qad ataitani minal mulki hakika ubangiji ka bani wani abu daga cikin mulki wa allamtani min ta'awilil ahadis kuma ka sanar da ni wani abu daga cikin fassarar mafarki sai ce me fatiras samawati wal ard ya kai wanda ka kagi halittan sammai da an ta waliyyi fid duniya wal akhirah kai ne masoyina kai ne majibincina a nan duniya wal akhira, da kuma lahira to dukkan wannan tawassuli ne annabi yusuf yake yi ga addu'an da yake so yi nan a ƙarshe tun da dama ai kafin wannan ayan ai ya faɗa dama ya lissafo ya ce wa qala haza ta lokacin da iyayen shi suka zo suka faɗa a gaban shi suka mai gaisuwa na ban girma ya ce su tashi ce wa rafa'a a ala al arsh ya daga su ya ce su tashi sai ya ce ya ubangiji wannan shine mafarkin da na gani ya gama lissafo ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mashi to shine sai yake tawassuli ya ce ya ubangiji ka bani mulki ka sanar da ni ilimi kai ne wanda ka ƙyage halittar sammai da kasai? kai ne majibinci na masoyina a duniya da lahira to sai ya addu'a ya ce to in haka ne ya Allah tawaffani musliman ya Allah ka ɗauki raina ina musulmi wannan shine abin da ake bukata ga dukkan wanda yake musulmi mumini lokacin da zai mutu ya mutu a cikin imani shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wa'inda kuka yi imani Allah madaukakin sarki ya ce wallahi ku ji tsoron Allah makura matukan jin tsoron Allah sannan wala tamutunna kar ka sake mutuwa ta zo maka illa wa antum muslimun face kuna musulmai kuna masu miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki kana cikin imani kaga ai yana daga cikin addu'a da ake yi na sallan gawa ko ce ya Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal iman ya Allah duk wanda zaka rayar da shi a cikin mu masu sallan gawan nan ya Allah ka rayar da shi akan musulunci wanda zaka dauki ran shi kuma ya Allah ka dauki ran shi akan imani to sai ya roki Allah madaukakin sarki ce ya ubangiji tawaffani musliman kar ɗauki raina ina mai miƙa wuya ina mai imani to ashe idan annabi yana wannan addu'an to da ni da kaifa da ke da kowa da kowa fa ai mu ya kamata mu ta yi in yayi so ɗaya mu mu so ɗari so ba iyaka ma annabi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi ya ba shi haƙuri ya ba shi mulki ya ba shi ilimi kuma yake faɗa ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mai ashe ana yin tawassuli da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka abubuwan da Allah madaukakin sarki ya maka ya Allah kai ka mun kaza kai ka mun kaza kai ka mun kaza ya Allah ina roƙonka kai mun kaza kaza kaza kaza wa alhiqni bis salihin sannan abu na biyu yace ya Allah ka hada ni da mutane wanda suke na kirki mutanen kwarai ashe koyaushe ka dinga addu'a Allah ya hada ka da mutanen kirki koyaushe ka samu kanka a cikin mutanen kirki wannan shine tsira wannan shine kubuta shine hadisan da muka yi ta kawowa a baya a wasu karatuttuka da muka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ka zauna sai da mutumin kirki kowa ya duba ya ga waye zai yi yan uwantaka da shi waye za ka yi abota da shi ka san wanda za ka yi aboki da shi musulunci bai yadda kai abota da mutumin banza ba musulunci bai yadda kai abota da wanda yake mara kirki ba domin duk abin da yake yi kai ma zai shafe ka zai shafe ka zai shafe ka shi yasa Allah ya ga mana wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kar ku dinga karkatuwa zuwa ga wanda suke zaluntan kansu ta hanyar yin barna da sabo in wutan ta zo duka sai ta same ku kai ma sai ta same ka musiban da ya same shi sai ya same ka to mun ga annabi yusuf alaihi salam yayi addu'a yayi tawassuli ya faɗo ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya masa sai ce to ya Allah tawaffani musliman wa alhikmi bis salihin ka karɓi raina ina musulmi kuma ka riskar da ni ka haɗa ni ka sada ni da mutanen kirki wa zunnun da kuma zunnun shine annabi Yunus ma'abocin kifi kenan sahibul hut yace me la illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan yana daga cikin nau'i na tawasali tawassuli da tauhidi Allah ya gaya mana ko a cikin suratul anbiya kafin wannan ayan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta la illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace ku tuna lokacin da annabi Yunus yayi fushi ya tafi daga inda muka aike shi shine kawai laifin da ya yi Allah maɗaukakin sarki bai ce ya bar garin da ya musu wa'azi ba sai ya bar garin shine kawai laifin da ya yi ya yi wa'azi ya yi wa'azi sun ƙi yin imani sai ya fushi sai ya basu yana zuwa ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa ya fara motsi yana tangal-tangal a kan ruwa mutanen da suke cikin jirgin ruwa suka ce lallai akwai mai sabo a cikinmu yanzu a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗa kan shi to shine za mu jefa shi a cikin ruwa aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi yunus shi ne fasahama fakana minal mudhadin sai aka yi ƙuri'a sai kasance shi ne mai laifi sai aka jefa shi a cikin ruwa faltaqamahu alhutu wa huwa mulim sai kifi ya haɗe shi yana abun zargi abun zargi to shine Allah madaukakin sarki ya ce sai ya dinga addu'a yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tauhidi ya Allah babu abin bautawa da gaskiya sai kai tabbas na kasance daga cikin azzalimai na yi sabo na zalunci kaina kaga abu biyu kenan dama ana tawassuli da barin sabo sannan ana tawassuli da tauhidi ya hada guda biyu ya tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tauhidi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a cikin addu'o'i idan al'amari ya maka tsanani to ga addu'a ga addu'a nan annabi yunus ya yi allah ya fitar da shi daga cikin cikin kifi a cikin duhun teku shi yasa allah ya gaya mana ko ah, ya ce Laula an kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba masu tsarkake mu da ya zauna a cikin cikin kifin har ruwa ranar tashin kiyama to sai wannan kifin ya je ama yadda annabi yunus kuma ikon allah ya koma wurin mutanen shi ya musu wa'azi dukkansu sai suka yi imani da shi dukkansu suka yi imani mutanen shi to kaga yayi tawassuli ashe annabawa suna tawassuli wa Musa da annabi Musa kala yake cewa kala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la ya ubangiji na zalunci kaina inji annabi Musa faghfir li ya ubangiji ka ainihin gafarta mun fa ghafara lahu sai Allah ya gafarta mushi to shi ma yana da asali ko akwai dalilin da yasa annabi Musa ya ce haka asalin shine wata rana annabi Musa ya fito ya fito cikin gari sai ya samu wasu mutane suna fada ɗaya ɗan su annabi Musa ne ɗaya kuma kabilan fir'auna ne sai ɗan kabilan su annabi Musa ya nemi annabi Musa ya taimake shi akan wancan sai ya taimake shi annabi Musa yana taba shi a wani ruwa sai ya fadi a wani tafsiri sai ya fadi ya mutu yana mutuwa shine annabi Musa yake wannan addu'a ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina faghfirli ya ubangiji ka gafarta min faghfara lahu sai Allah ya gafarta mishi shi yasa Allah madaukakin sarki lokacin da suke ganawa da Allah ya tuna mai wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna kar ka manta ya kai Musa ka kashe rai kuma mun jarabce ka ne akan haka din sannan muka fitar da kai daga cikin damuwan da kake ciki to ka tuna da wannan to dan haka ka koma wurin fir'auna kai mushi wa'azi mu za mu fitar da kai mu za mu baka nasara to kaga sai annabi musa ya yi itirafi da abin da ya yi na sabo shi yasa sai ce to ya ubangiji ka gafarta mu ashe za ka iya faɗin abubuwan da kai na laifi ya allah na bar kaza na yi kaza na bari ya allah na bar kaza ka ce a bar kaza na bari ya allah allah ka biya mun bukata na kaza da kaza da kaza da kaza kamar yadda wa'incan da muka yi a bada kissan su ashabul gar suka yi akwai wanda ya tawassuli da barin yin zina kuma allah ya karba musu wa kala haka dai annabi Musa yake faɗi inni uftu bi rabbi wa rabbikum lokacin da ya tara mutane yana musu wa'azi kamar yadda Allah maɗauke sarki ya kawo a cikin surat ghafir ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai fir'auna shi ma ya tara su da ya tara su sai yake gaya musu wa kala fir'aun Zaruni, aktul musa wal yada'u Urabba. inni akhafu an yubaddila dinakum aw ay yuzhira fil ardi fil ah, ardi al fasad ku mutane na ku bar ni kawai in kashe annabi Musa nan kawai in kashe shi zaruni aqtulu Musa ku bar ni in kashe Musa nan inni akhafu an yubaddila dinakum ni fa ina tsoro kai ya canza muku addinin bauta na kai ya zo ya canza muku ya kawo muku wani addini daban <laughs> wal yad'u rabba yanzu in na kashe shi sai ya kira ubangijin nashi mu gani dama a baya ya ce hamana ya je ya gina mushi a yi tsani ko har zuwa sama yana so ya je ya leƙa wai ga anya akwai allan annabi musa wa qala ya hama ibn sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la azunnuhu a gina min gini har saman in je in leƙa in gani in ga allan annabi musa ina zaton fa annabi musa nan ƙarya yake babu wani allah a sama tunda ana rabbukumul a'la ce in ma akwai to ni ne ubangijinku mafi girma to shine yake faɗin wannan magana yake cewa zaruni aktul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad sai annabi musa yake cewa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab yace lallai ni ina neman Allah ya tsare ni kuma ya tsare ku ku da kuka imani da ni daga dukkan wanda yake girman kai kuma bai yi imani da tashin kiyama ba to kaga sai ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum kaga yayi tawassuli ya Allah ina neman tsarinka tsarinka ya Allah ka kare ni da ni da wanda suka yi imani da kai wa Ibrahim wa Isma'il annabi Ibrahim yayi tawassuli annabi Isma'il yayi tawassuli ya nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki qala su biyun duka suka ce rabbana taqabbal minna lokacin da suka gama ginin Ka'aba kenan shine sai annabi ibrahim da annabi ismail suka dawo annabi ibrahim ya tsaya a wurin wanda har yau nan ne ake kira makamu ibrahim a nan ya tsaya ya kalli ka'aba din yake addu'a ya allah ka aiko musu da manzo daga cikinsu wanda zai karanta musu ayoyinka ya koyar da su sunna ya ubangiji ka azurta su da 'ya'yan itatuwa ya dinga addu'o'i addu'o'i to kaga ai aikin gina ka'aba din ibada ne ibada ne to tun da sun gama sai suka koma sai suka yi tawassuli sai rabbana taqabbal minna ya Allah wannan aikin da muka yi ya Allah ka karba daga gare mu innaka antas samiul alim ya ubangiji kai ne mai ji kuma kai ne masani kaga sun yi tawassuli da abubuwa guda biyu na farko al'amalu salih aiki da kwarai na biyu kuma sunayen Allah maɗaukake sarki to ashe annabawa suna yin tawassuli wanda annabi Ibrahim shine jagora a tauhidi ce inna ibrahima kana ummatan haka Allah maɗaukin sarki ya kira shi annabi ibrahim abin koyi ne kuduwa ne abin koyi ne na kowa da kowa suna can Allah yake cewa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa waye zai ki addinin annabi ibrahim addinin tauhidi sai wanda ya wawantar da kanshi to annabi ibrahim da annabi isma'il sun yi tawassuli da aikin da suka yi na gina ka'aba kuma suka kira sunan Allah maɗaukakin sarki suka ce shine mai ji shine masani wa adamu wa hawa'u qala haka annabi adam da hawa'u su ma sun faɗi sun yi itirafi shine al-i'tirafu bizam ashe tabbatar da cewa ma kayi laifi shi ma kana iya tawassuli da shi shi wani yana yin laifin amma bai tabbatar ma shi a ganin shi ba laifi yake yi ba kaga annabi adam da hawa'u sun tabbatar sun ma Allah madaukakin sarki laifi Allah ya musu sharadi ku zauna a cikin aljanna da kai da matarka hawa'u sai dai sharadi daya kada ah, ku kusanci wannan itaciyar za ku zama daga cikin azzalimai shedan ya zo ya musu wasu wasi ya ce musu in nuna muku wata bishiya wanda in kuka ci za ku dawwama a cikin aljanna kuma za ku yi ta sarauta a cikin aljanna to shaidan ya yi rinjaye akan ainihin annabi adam har suka ci wannan itaciyan to bayan sun ci wannan itaciyan allah maɗaukakin sarki ya saukar da su ko kuma ya cire musu kayan aljanna allah maɗaukakin sarki ya saukar da su to shine fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai sai annabi adam ya samu wasu kalmomi daga wurin ubangiji ya kira shi da wannan kalmomi sai allah ya yafe mushi to ga kalmomin nan suka ce rabbana ya ubangiji zalamna anfusana tabbas mun zalunci kawunanmu ashe zalunci kala kala ne shi yasa malamai suka kasa mana zalunci kala uku akwai zalunci na kai zalunci kanka ta hanyar sabo sabon Allah zalunci ne kana zaluntan kanka ne shi yasa Allah ya ce mana a can kuma ah, awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi sai muka gadar da littafin mu alqur'ani kenan ga wa'inda muka zaɓa daga cikin bayinmu daga cikin bayinmu akwai wanda yake zalimun li nafsihi mai zaluntan kanshi ta hanyar sabo ta hanyar zunubi to sai suka ce ya ubangiji mun zalunci kawunan mu wa illan taghfir lana in ko baka gafarta mana ba watarhamna kuma kai mana rahama lanakunanna minal khasirin za mu kasance daga cikin wanda suka yi asara wanda suka yi asara tunda aljanna ce Allah madaukakin sarki ya sanya su a ciki duk da malaman tafsiri suka yi ikhtilafi a wurin fassara cewa wai aljannan da annabi Adam da Hawwa'u suka shiga aljannan ne kuwa ko wani wuri ne Allah madaukakin sarki ya tanada musu na musamman dan Allah madaukakin sarki ya faɗa in an shiga aljanna ba a fitowa shine dalilin suka ce in an shiga aljanna ba a fitowa anya aljanna ita ce kuwa ta asalin ce suka shiga ko ba ita bace to aljanna wasu malamai suka ce mafi rinjaye aljanna ne Allah madaukakin sarki ya sanya su amma saboda Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa za a yi rayuwa a bayan kasa to ai ya faɗa dama ya gaya ma mala'iku tun kafin ya halicci annabi adam din inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa na a bayan ƙasa kuma ya zo ya halicci annabi adam din kenan shine wanda za a sa a bayan kasa to Allah madaukakin sarki ya kaddara suka ci itaciya aka saukar da su to shi ma yana daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya dinga yi sosai musamman a cikin sujada rabbana zalamna na wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangijinmu ka gafarta mana lalle mun zanunci kawunan mu in baka mana gafara ba kai mana rahama za mu kasance daga cikin mutane asararru to wannan shine ayoyi da malam ya kawo mana da kuma hadisai to shi yasa sai malamai suka duba wa'innan ayoyin da wannan hadisan sai suka kasa mana tawassuli wurin kashi shida kashi na farko at-tawassulu ila bi asma'ihi wa sifatihi akwai neman kusantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kiran sunayen shi da siffofin shi sunayen shi da siffofin shi kaga ai annabi annabi nam annabi Ibrahim da annabi Ismail sun ce innaka antas sami'ul alim innaka antas samiul alim sannan ayan da ta zo kuma cikin suratu ali imran aya ta 193 ina ga ah, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbina an aminu bi rabbikum fa amanna ya ubangiji mun ji mai kira ya zo yana ta kira yana ta kira yana cewa ku yi imani da ubangijin ku sai muka yi to in ko haka ne faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina ya ubangiji saboda imanin da muka yi ka kankare mana zunubanmu ka ainihin yafe mana to kaga wannan duka tawassuli ne duka tawassuli ne shi yasa a ƙarƙashin wannan Allah ya ce qul laha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u asma'ul husna ka kira sunan Allah ka ce ya Allahu sannan kuma ga wancan hadisin da muka karanta hadisin farko dinnan cewa wancan bawan Allah da ya addu'a manzo Allah ya je ce ya kira sunayen Allah madaukakin sarki ya hayyu ya qayyum al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad to kaga ashe ana yin tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa haka annabi Isma'il da annabi Ibrahim anan sun ce innaka antas samiul alim as-sami' sunan Allah ne mai ji al alim masani duka wannan sunayen Allah madaukakin sarki ne to ashe tawassuli kashi na farko nau'i na farko tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa wannan babu laifi za a iya yi sai na biyu at-tawassul bil imani wal a'mali salihah yin tawassuli da imani shine ayan da muka kawo cikin suratul ali imran sun ce mun ji mai kira yana kira an aminu bi rabbikum fa amanna yana cewa ku yi imani da ubangijinku sai muka imani ta wannan imanin ya Allah muna tawassuli da shi zuwa gare ka kaga wannan tawassuli ne kenan to sai tawassuli na uku shine at-tawassulu bit-tauhid yin tawassuli da kadaita Allah madaukakin sarki yin tawassuli da kadaita Allah shine misali na annabi Yunus yace la ilaha illa anta sai da ya kawo kalmatu shahada babu abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah madaukakin sarki inni kuntu minaz zalimin kaga sai ya faɗi abin da yake so ya Allah ni na kasance daga cikin wanda suka zalunci kawunan su nayi sabo baka ce in fito daga garin ba na fito to wannan shine tawassuli kashi na uku sai kashi na hudu at tawassuli bi izhari du'uf kai tawassuli kana mai nuna ma Allah madaukakin sarki rauni karka nuna ma Allah madaukakin sarki kai ka iya kai tawassuli kana nuna rauninka ga Allah madaukakin sarki shine kaman annabi ayub annabi ayub ciwo ya same shi ya daɗe yana rashin lafiya Allah ya ga mana wa ayyuba idh rabbahu anni massani durru wa anta arhamur rahimin ya ubangijin ya kai ya abin bauta lallai ka san cewa ciwo ya same ni kuma babu mai yaye ciwo sai kai ya Allah ya Allah kai min rahama ka tausaya min ya Allah ka yaye mun ciwon da nake ciki to ashe ana tawassuli da nuna rauni ka nuna kai a gaban Allah madaukakin sarki kai ba kowa bane ka nuna baka isa ba ka kaskantar da kanka shine abin da aka ce banu Isra'il su yi su shiga gari su ce hiddatun su sunkuyar da kansu su shiga alƙaryar su ce hiddatun shikenan Allah ce naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku kurakuranku sai suka yi girman kai suka yi girman kai suka ki bin umarnin annabi Musa to ashe ka nuna rauninka ga Allah madaukakin sarki shi ma tawassuli ne ya Allah babu ƙarfi la haula lana wala quwwata illa bika ya Allah bamu da ƙarfi bamu da dabara sai gare ka ya Allah kai mana kaza da kaza da kaza da kaza sunan shi tawassuli gashi ka yi addu'a kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai na biyar at-tawassulu bi du'a'i salihin al-ahya shine sharadin yin tawassuli da addu'an mutanen kirki amma rayayyu rayayyu yanzu ba za ka kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tawassuli da shi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ran shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ba a tawassuli da shi ya faru ai a garin Madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai aka samu fari babu ruwa sai mutane suka zo suka ce to yanzu ya zami da annabi sallallahu alaihi wasallam ne in aka samu rashin ruwa sai ya shiga gaba ya mana sallah to yanzu wane ne mutumin kirki wanda zai mana addu'a sai suka samu baffan annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib suka ce ya kai Abbas da mun kasance muna tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam musa shi ya mana addu'a musa shi ya mana addu'a muna cewa amin to yanzu baya nan yanzu kai mana addu'a ya kai Abbas to wannan ya nuna ashe babu laifi a sa mutumin kirki ya yi addu'a wannan babu laifi ce wani sani a addu'a wani sani a addu'a wannan babu laifi amma shara'in shi ne sai in yana raye in ba haka ba ai sun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da sai su kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a kiran Allah madaukakin sarki da alfarman wani ba a kira ka ce dan jahin wane wane wane ba a yi ba a yi da ana yi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga mu yi wanda ya rayu a cikinsu kuma ya rasu a cikinsu to sai na shida shine a tawassulu bil i'tirafi zambi mutum ya yi tawassuli ta hanyar tabbatar da cewa shi mai sabo ne kamar yadda annabi Musa ya ce in inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu ya ubangiji na zalunci kaina na kashe rai ba tare da na sani ba sannan annabi adam da hawa'u suka ce rabbana zalamna fusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal A ashe ana yin tawassuli da barin zunubi ka tabbatar da cewa ya ubangiji na bar zunubi ina tawassuli da shi to wannan shine tawassuli kashi shida wanda ya tabbata a cikin addinin musulunci wanda ba wannan ba to baya daga cikin abin da yake na shari'a yin tawassuli da matattu ko da wani abu na shirka duka wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama ba ba a kiran wanda ya rasu a yi tawassuli da shi ba a yi ko da ko annabi ne ko da manzo ne ba a yin tawassuli da wanda baya raye tawassuli ana yin shi ne da wanda yake rayayye kuma ana yin tawassuli ne da aikin da kai da shi ake yin tawassuli to sai dalilai da malam ya kawo mana al'adillatul aqliyya dalilai na hankali na farko malam yake cewa غنى الرب وافتقار الأبد أمر يقتضي أن يتوصل العبد الفقير إلى الرب الغني عز وجل غنى الرب وداتور أبنجم الله يا وداتو دقا أبن ديكي هننك والله الغني وأنتم الفقراء الله شيني موداتي كوني مبقاتا أورين الله مدوكا كنسركي Allah ce inda za ku juya baya ma wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum inda za ku tattaru dukan ku daina bauta ma Allah Allah ya ce wallahi sai mu canza ku sai mu kawo wasu mutanen kuma su bauta mana to Allah madaukakin sarki ya wadatu daga abin da yake hannun al'umma hannun bayi inna allaha huwa ar-razzaq zul al matin lalle ubangiji shine mai azurtawa kuma shine ma'abocin karfi to gina rabbi lalle Allah mawadaci ne ya wadatu daga abin da ke wurin bayinsa waftuqarul abdi da kuma shi kuma bawa mabukaci ne bukatuwan bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki amrun wannan wani al'amari ne yaktadi wanda yake hukunta an ya al abdul al-faqir ila rabbil gani bawa wanda yake mabukaci ya tawassuli zuwa ga ubangiji wanda yake mawadaci azza wa jalla mabuwayi da ɗaukaka. kai yanjul abdu ta hanyar da bawa zai tsira alfaqir wanda yake mabukaci adda'if mai rauni mimma yarhabu daga abin da yake tsoro daga abin da yake tsoro yanzu abubuwan da suke ta faruwa abubuwa na ban tsoro marasa daɗi sai a yi ta tawassuli mu nuna raunin mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba mu da dubara ya Allah ba mu da ƙarfi mun koma zuwa gare ka tunda mu ne mabuƙata ce ya Allah kai ne mawadaci mu ne masu mawadaci mu ne masu bukata zuwa gare ka to kaga ashe bawa yana bukatuwa wanda shine mabukaci adda'if mai rauni mimma yarhabu ya roki Allah madaukakin sarki daga abin da yake tsoro wa yazfara bima yuhibbu wa yarghabu ya bayyana wa Allah madaukakin sarki abin da yake so kuma yake kwadayi ashe shi yasa malamai suka ce yana daga cikin addu'a ka faɗa ma Allah madaukakin sarki bukatanka Allah ya sani amma ka faɗa mushi Allah yana son haka ya Allah ina muna son kaza da kaza da kaza da kaza ya Allah ce ka iya ce Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi to amma kowa da irin bukatun shi kowa shi ya san bukatun shi zuwa ga Allah madaukakin sarki in zai yi tawassuli sai ya faɗa ya jero ya Allah muna tawassuli zuwa gare ka ya Allah ka biya mun bukata na da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ya faɗa ma Allah madaukakin sarki shine wa yazfara bima yuhibbu ya bayyana ya fitar da abin da yake so daga wurin Allah wayar gabu da abin da yake kwaɗayi daga wurin Allah maɗaukakin sarki sai na biyu malam ya ce adamu ma'arifatil abdi ma yuhibbuhu rabbu tabaraka wa ta'ala wa ma yakrahuhu min al-af'al wal aqwali amrun yaktadi an takuna al-wasilatu mahsuratan bima shara Allah bawa idan bai san abinda Allah maɗaukakin sarki yake so ba kuma bai san abinda Allah maɗaukakin sarki baya so ba min al-af'al na ayyuka wal aqwal da maganganu wannan wani al'amari ne yaqtadi wanda yake hukunta an takuna wasilatu ashe kenan tawassili mahsuratan ya takaitu ne kawai fi ma shara Allahu akan abin da Allah ya shar'anta yanzu dole ka gane me Allah yake so me baya so tunda kaga annabawa da ayoyin da suka zo sun san abin da Allah yake so sun san abin da Allah baya so kaga abin da Allah baya so sai ka ce ya Allah na nisanci kaza da kaza da kaza Allah ka biya mun bukatuna abin da kai kuma wanda Allah yake so sai ka lissafo ya Allah ka ce in yi kaza na yi ya Allah ka ce a tsaida salloli na tsaida ka ce ayi azumi na yi azumi ya Allah ka ce ayi addu'a na yi addu'a ya Allah ina tawassuli ka biya mun bukata na kaza da kaza da kaza tunda za ka roki Allah da abin da yake so za ka roki Allah akan nisantan abin da baya so to ashe al'amari ne wanda yake nuna mana an takaita wannan ainihin tawassuli fi ma shara Allahu akan abin da Allah ya shar'anta wa bayyana rasuluhu kuma da abin da annabinsa ya bayani min aqwalin tayyiba na daga maganganu masu daɗi masu kyau wa amalin saliha da kuma ayyuka na ƙware na kirki tuf'alu wanda kake aikatawa ayyukan da ake aikatawa na kirki sai a roƙi Allah maɗaukin sarki da su aw aqwalin khabisa ko kuma maganganu wanda suke marasa kyau wa amalin fasida da ayyuka batattu tujtanabu wa tutraku ana roƙon Allah maɗaukakin sarki da su lokacin da aka bar su aka nisance su ce ya Allah saboda kaza da kace ka ai ya Allah ban yi ba ya Allah ka biya mun bukata na to shine malam ya mana bayani ana roƙon Allah maɗaukakin sarki ta hanyar abin da yake so ana roƙon Allah maɗaukakin sarki ta hanyar nisantan abin da baya so duka wannan kaga kissan mutum ukun nan da muka yi ya lissafo mana wannan tunda wancan ya yi tawassuli da aikin kirki shine baiwa iyaye haƙƙinsu sannan na biyun ya yi tawassuli da baiwa ma'aikatan shi haƙƙi na ukun kuma sai ya tawassuli da nisantan yin abin da yake haramun kaga wancan sun yi da ayyukan da Allah maɗaukin sarki yake so wannan kuma ya yi tawassuli ta hanyar nisantan abin da Allah baya so sai na uku malam ya ce kaunu jahizil jahi min gairi kasbil insan kasancewan alfarman ma'abocin alfarma ba aikinka ne? ba aikinka ne? annabi sallallahu alaihi wasallam aikin shi da yayi nashi ne ba naka ba kar ka kira shi ka ce ya Allah saboda ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza da kaza kai ma a'a aikinka kai Allah madaukakin sarki yake so kai tawassuli da shi ma'abocin alfarma alfarman mai alfarma gaira kasbil insan ba aikinka bane ne kai aikinka ne za ka yi tawassuli da shi ba za ka zauna ka tankwashe kafa ba wani ya yi aiki sai ka yi tawassuli da aikin ba a yin haka baya daga cikin tawassuli wala min amalin yadaihi ko kuma ba aikin hannunka bane ba kai ka gabatar da aikin ba amrun yaktadi wannan al'amari ne da yake hukunta Allah ya tawassala bihi ila Allah ta'ala ba za ka yi tawassuli da jahin wani ba alfarman wani ce ya Allah dan alfarman manzanka ya Allah ka biya a'a sai kai aiki kai ma ka samu alfarman Allah madaukakin sarki kai aiki sai kai tawassuli da shi li'anna jaha shakhsin ma domin alfarman wani mutum wa mahama kana aziman duk yanda ya kasance da girman shi la yakunu qurbatan li shakhsin akhar bai kasance abinda wani mutum daban kuma zai dauka ya nemi kusanci da shi la yakunu qurbatan li shakhsin akhar yataqarrabu biha ila Allah ta'ala wai ya nemi kusanci da shi wa yatawassalu kuma yatawassali da shi dan ba naka bane aikin shi ne Allahumma illa izaka na kad amila bi jawarihi aw malihi malai ce sai dai fa in ya kasance ka yi aiki da gabbanka ka yi ibada a malihi ko ka yi aiki da dukiyanka ala ijadi jahi sahibil jahi akan wurin me wurin samar da wurin taimakon ma'abocin alfarma da alfarma din misali yanzu sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun kashe kuɗin su ma addinin musulunci wa suka taimaka sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam wurin isar da sako to kaga aiki suka yi da dukiyarsu da jikinsu to su za su iya yin tawassuli da shi za su iya yin tawassuli su ce ya Allah saboda taimakon manzanka da muka yi ya Allah saboda dukiyar da muka kashe mu addininka ya Allah ka biya mana bukatun mu kaza kaza kaza kaza fa inda zalika in ya kasance irin wannan ne to lahu an yas'ala bihi zaka iya yin roƙon Allah madaukakin sarki da shi li'annahu asbaha min kasbihi domin wannan ya zama aikinka ne kai kai wa amali yadaihi kuma kai ne aiki ne ka gabatar in kana qad amila zalika in ka ya kasance kayi hakan ne ibtiga'a liwajhillahi ta'ala dan neman yardan Allah madaukakin sarki wa ibtiga'a mardatihi neman fuskan Allah madaukakin sarki da kuma neman yardansa to in haka ne to zaka iya yin tawassuli din to in ba haka ba ayyukanka da kai sallolinka azuminka sadakanka da kai da su ne za ka yi amfani da shi sai kai tawassuli ne ayyukan kwarai sai kai tawassuli sai ka roki Allah maɗaukakin sarki da su sai Allah maɗaukakin sarki ya biya maka bukatunka amma wani ba zai yi aiki ba kai ka zo ka ɗauki aikin ka zo ka yi tawassuli da shi Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba ba shi daga cikin sharaɗi na yin tawassuli zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a wannan shi ne karshen ainihin wannan babi wannan fasali insha Allah sai sati mai zuwa kuma za mu shiga fasali na goma sha biyar wanda yake magana akan waliyan Allah maɗaukakin sarki da kuma karamomi da kuma waliyan shaidan da kuma batansu Allah maɗaukin sarki ya samu dace Allah maɗaukin sarki ya ainihin rayar da mu zuwa sati mai zuwa فسبحانك اللهم allah أشهد أن لا إله إلا أنت ilaik ونتوب إليك فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ilaik إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته